so nake ki min wani abu guda ɗaya in za ki iya kis nake so ki kuma eh yau kuma kis ina so na ina son ka nake so to a'a ido kyau ka bude ba wannan ɗin da ƴata za ka yi da ƴata dama ana cewa kuna zuwa kuna ɓata yara ashe kai ina ganin ka furi furi dama an ce shege na ƙauye sai tsoron ɗan sanda. Oh, eh dan fa kai ne muke raga ma kuma dan ina son ƴar amma dan ana son ana son naka ma shine sa zaka zo da mutane wannan to shine zaka zo ka ce ke baki dan banza da baki hmm. domin mu kaman mai cin da gobe eh ka ka aure yarka eh na ji ka kuma dawa. ka ka aure yarka ka kuma dawa. ka ka aure banza ne ba jifan shedan dan ka ci sa ma ana son ta kakka so eh. kakka ƙara dawa sai eh, da ce da kai eh. Ɗan banza da baki kamar zunubi dan ka ci sa ma ana son ta ka ma yi da ce ma har za ta aure ka ta ta eh eh dan ka ci sa amana san yarinya ta ka eh ka dawo ma ka rike a barka ka ko ka je ka aure a barka ka dawo ma eh za ka dawo mana za ka dawo man ka gani bari ka bari ma ka gani ai wannan ka ba su ruwa ba Alhaji yana hanya yau, Alhaji ai. Alhaji yau an ya ce, ba shi na daban yake. daban yake dole ne abin da zan kwashi kuɗi ko sai kafin ya dawo ya ga bishiyun nan sun jiku Lalabi yau, lalabi lalabi wajuju me yasa da nemo ake ba shi faruwa me yasa gaskiya dama ana gaya mun an daɗe ana gaya mun ka kai ma ne ban taɓa yadda ba sai yau gashi na gani da ido na kana ba shuka kake ba ruwa da lemo lemo ba da ruwa ba ake ba shi ruwa ba da lemo ba wallahi wajuju ka hauka ce na yadda da ban yadda ba amma yanzu na yadda maganar da ake gaya mun wallahi da bai yadda ba amma tun da ranka na ni ma ya ana da ba ku ba kasa ba za a cika wato ina gidan ina gidan alhaji ina aiki na ina aiki an ruwa da lemo mun ga maka ma yau yana hanya daga Abuja zai dawo albashi na daban ya ce in ji isa su ruwa to wannan ruwa ne wannan an ana ga mu ba ka da ni Allah gafara ni ka ƙara ruwa ni Allah gafara to ka fito ka gani fitowa za ka ni kai fitowa za ka ni kake cewa dan an daɗe ana gaya ka hauka zai ka hauka an daɗe ana gaya ka hauka tsani ba za ka tsani ba wallahi an dare ana biyan ka haukaci bari ka jirga eh. ba ka ya ga na jiki na ya ina faɗa da mahaukaci wallahi ko ba ka ya kai kai dole dole dole a ba ce gari sun ba za a ci gaba ka ana an kai dai ka ce dogon banza dogon gaba kauri yake ce da karin ke kuwa muna kulki aiki na sa mata komai an gaya mu akan aikin ka an sa mu wannan wannan munafurci har yawa akan aikin ka ma an an sa mu kai an ce ma ka mahaukaci ne ai da mu na yadda ko annabi ma ai kaga akan akan annabta ta za a gaba shi ai an sha jifansa dan ta kai dan adam waye ne kai Kan aikinka biyanka ka ake ba ɗauka ba kai ka kai mutum ba ba komai ba amma Sali, eh, ya kake da masoyan kan ka da su a hanya da zarar an ce la ilaha illallah ga hannafi dan gidan marigayi shi ma ka san yanzu fim yake dan Allah mu je mu dan yi hoto da shi mu dan yi selfie yaya kana ba su lokacin ka ko ba ka ba su ɗari bisa saboda ai ina jin daduwan haduwa da su ɗari bisa saboda ni in muka haɗu eh ina jin daɗi ne sosai saboda saboda ana ana za a ce ubangiji Allah ya ji dan alhaji eh. kuma kai ma ubangiji Allah ya dauka ka kamar yadda ɗaukaka alhaji eh. wani abun yana faranta min rai a koda yaushe da an yi min addu'a eh. kuma shi ma an masa addu'a saboda ko hoto na ma aka saka ko ni na saka sai an yi masa addu'a eh eh ina jin wannan abu ka ce kai dai ba za ka wulakanta masoyanka ba da zarar sun ganka sun ce lagawa ne za ka ba su lokacin ka ɗari bisa ɗari kenan to Allah ya ƙara mana masoya ya shige gaba ya yi jagora yanzu ba dan wani abu da za ka yi wa masu kallon ka dan wani abu da za su ce yes ya iya acting din wani abu da zan musu eh ni da fuskata eh E agora kawai fashe. Uba ne ga madar uba. A sha ribar dankali ka. Kamar yadda Salim shi ma amina. Shi kenan Allah ya bar zumunci na gode. Mara mutum, ni na cire da hankali, ni ya ki ci amana ta. Amana ta za ki ci. Kai ni ya ki ci amana. Zo in biya mana kuɗin ɗaki saboda rashin mutunci. In biya miki kuɗin gida, in biya miki kuɗin ɗaki. Komai ina miki, sira ci da sha da komai amma ki kawo min ƙato cikin ɗakina saboda rashin mutunci kina a gaban ki wannan dan nyamar dan yarba wannan yake gaya mana magana akan kuɗi amma haka nake komai nake miki saboda rayin mutunci saboda ni baki dauke ni komai ba saboda cin amana to wallahi yau sai kin bar gidan nan baban nan cross ta bada kudinta haka ne fa baban nan cakulele ta uban nan dino ta biya amadudu ta biya mamuda misali an bi ta bashi da Allah kin ji an bato ashe kin ji magana na cikin gida ina ina cikin ne ina jin baba sai wani ah a yarbawa da ka Allah sai ka kanki da Allah sai ka kana Allah mai ta annabi ustaz mai ta annabi ba ni kudin ki wo in ba biki ni kowa da ka ba yarda da